shi Allahumma inni a'udhu bika min azabi jahannama Allah ina roƙon ka tsari daga azabar jahannama akwai musulmin da baya neman tsari daga azabar wuta har akwai hadisi da manzo Allah ya ce duk mutumin da ya nemi tsarin Allah daga wuta sai wutar ta yi magana ta ce Allah wane ya nemi tsari daga ni Allah ka tsare shi kaga wannan addu'a tana da muhimmanci kuma duk sallah yanzu duk sallah kana wannan addu'ar sai Allah ya kasa tsare ka a ce duk sallah ka ce Allahumma inni a'udhu bika min azabi jahannama sai Allah ya kasa tsare ka kaga Allah zai shekara nawa kana yi har ka mutu kana Allahumma inni a bika min azabi jahannama kuma a tashi kiyama Allah ya kai ka jahannama abu ne mara yiwuwa an fahimta sai na biyu wa min azabil qabr daga azabar kabari abinda yasa annabi yake mana cewa mu nemi tsari daga jahannama domin wata rana annabi yana cewa ku nemi tsarin wuta ko da da tsagun dabino ne in ji manzo Allah domin sharrin ta ya wuce da kake tunani ai ji shatin da ya gabata nake gaya muku cewa wai nake cewa idan an kai mutum wuta yana iya shekara miliyan ɗaya a cikin kabari a cikin wutan jahannama ka ga wasu suna babaki wannan of course zai iya yiwuwa a ce iya shekarun da aka baka kenan bari ba ku misali akwai wani mutum da ake kawo kissarsa dara mutum ne yana saban Allah kai wata rana sai zo bacci ya kama shi da rana irin kailula idan yake ce kailula da rana ka ce bari dan kwanta dan ke shinge da dan yi baccin rana ya dan dawo haka ya dan gaje ce kai bari dan yi baccin rana haka zuwa an jima sai in tashi wallahi yana kwanciya baccin nan ke da wahala mintuna kaɗan baccin nan na ɗauke shi kawai sai yi mafarkin an tashi giyama sai mafarkin ga gashi an tashi giyama sai ga shi kawai a farfajiyar kiyama sai ya ga kawai ga wutar jahannama nan bal-bal-bal tana ci aka ɗauko mala'iku ya ga manyan mala'iku suka ta yansa suka kai shi wutan sai aka ce an yanke mishi shekara ɗari a cikin wutan ka san wani abin mamaki ya ce billahi lazi sai da ya shekara ɗarin a cikin wutan a wannan baccin eh da zafin ya ce a cikin wannan baccin wallahi a shekarun da aka lissafa ba shekara ɗari ya ce a cikin wannan ɗan baccin sai da ya a cikin wannan baccin sai da ya shekara ɗarin malam farka wanda zai yi ya dawo daga baccin kenan ko bayan ya gama shekara ɗari a jihar <laughs> yana dawowa sai hankalin shi ya bace bai dawo hayyacinsa ba sai bayan wata shida saboda bala'in da ya gani ko da ya farka ya dawo ya rasa kwakwalwarsa sai da aka dinga magani sai bayan wata shida da ya dawo cikin hayyacinsa sai ake cewa da ya faru sai ke bada labarin abin da ya faru tun daga nan ya ce to ya zame hannunsa da duk abin da bai da kyau ya koma ga Allah a ce gadin buzu a masallaci <laughs> ya yi shi ta kiyawa tsoron Allah yanzu kaga misali shi yasa komai a wajen Allah yana iya yin sa a cikin sakan ɗaya ya baka misali koyi akai yanzu ka duba baccin da yi. a baccin confirm ya yadda ya shekara ɗari kuma bai isa ya musa cewa bai shekara ɗarin ba kuma baccin duka minti nawa ne amma a ciki Allah ya nuna mishi wato mu'jizarsa da wato ainihin ayarsa bala'in da ya gano farko wanda zai kuma ya ya yi losing memory sai da aka ta maganin sannan memory ya dawo yake faɗin abin da ya faru wannan fa jama'a akwai mafarki ne fa baka ganshi zahiran ba a a mafarki ne yayi wannan ɗimaucewan to shi yasa kawai in kaga bawa yana iskanci Allah ya kyale shi ne kawai zuwa lokacin da zai gane an bayyanta shi yasa annabi ya ce ku nemi tsari daga ita ya isa ka gane girmanta da bala'in jahannama aka ce sai da ta kai ƙara wajen Allah in ji manzo Allah annabi ya ce ta kai ƙara wajen Allah shashe na cin shashenta saboda ba kowa a cikinta tana jira a tashi kiyama a kawo 'yan banza a zuba a cikinta wannan rashin mutanen da za ta ci shashenta ya koma yana cin tashi ita kanta tana makanta azaba shine ta ce ubangiji ya mata sassauci ta riƙa yin numfashi shine Allah ya ce ta riƙa yin numfashi sau biyu a shekara shine sassaucin da aka mata da lokacin zafi da lokacin wa sanyi tsananin zafi annabi ya ce yana daga cikin hucin jahannama inji manzo Allah ka duba tsananin zafi da ake wanda za ga muna nan kowa sai rasan da zai sa kanshi kaga idan rana ta bullo zaka je wato ainihin falfala na ƙara kas kas kas kas kas kai kanka in an ce ka cire takalmi ka taka kafa an baka aiki in an ce ka tsaya kai minti biyu cikin rana an baka aiki cikin wannan zafin yanzu nan zafin ya dame mu sai mun kunna fanka da AC da waye jama'a wannan fa duka yana daga cikin huci ne fa na jahannamar da annabi yake gaya mana wannan kuma hucin ne ina ga in an kai ka kaga ya zama dole mu nemi tsari daga ita sai wa min azabil qabr daga azabar kabari wannan sanannen abu ne game da abin da ya shafa azabar kabari bayananta yana da yawa wa min fitnatil mahya wal mawat da kuma fitnar rayuwa da wa da mutuwa daga fitinar rayuwa da wa mutuwa abinda ake nufi da fitinar rayuwa ba wai ana nufin fitinar rayuwa a tunaninka masara ya yi tsada ba ka gane yayi ka san wani tunanin shi a ce fitinar shi idan an shiga fitinar rayuwa to masara ya yi tsada sai ce ai an shiga fitinar wa to amma a zahiri fitinar rayuwa ba ta nufin cewa don wani abu ya yi tsada Shi ne ka shiga fitinar rayuwa fitinar rayuwa ita ce abin da zai raba ka da imani to ka shiga fitinar rayuwa abin da zai lalata imanin ka ya sa ka rasa imani to ka kai karshe wajen wa fadawa fitinar rayuwa annabi yake ka nemi tsari daga wannan duk fitina da za ta zo ta barka da imanin ka wallahi ba fitina bace sai ka gode ma Allah amma duk fitinar da za ta zo ta tafi da imanin ka to ita ake fitina ake kira fitinar rayuwa sai kuma fitinar mutuwa mahaya wal fitinar mutuwa ita ce fitinar da za ta samu mutum ta kunci na balbalan bala'i na abin da ya aikata mummuna wanda zai kasa bacci cikin kabarinsa wannan ita ce fitinar mutuwa da kuma fitinar da za ta zo ta same ka wajen ɗaukar ranka ita ce fitinar mutuwa wanda mutum zai zo ya samu kanshi a cikin magagi na mutuwa wani yana iya yin sati ɗaya yana magagin mutuwa ran bai fita ba sati ɗaya kuma gashi shi baya duniyar baya lahirar ran ne bata fita ba kaga wannan babban fitina ce annabi da kansa yana ce, la ilaha illallah inna lil mauti sakarat shine Allah da kansa yake cewa za as sakaratul mauti bilhaq zalika ma kunta minhu tahid annabi yace Allah yace magagin mutuwa ta zo musu da gaskiya annabi Allah yace wannan ita ce ranar da kake gudu ga ta ta same ka to kaga magaginta musamman ga kafirai ga kafasukai babban masifa ce to dole ka nemi tsari daga fitinan mutuwa da akwai wanda fitinan mutuwa in ta same shi wallahi wani sai ya rafa kofa ya dinga bige-bige kenan da fizge-fizge saboda fitar ran kaga wannan fitira ce ta mutuwa amma ka nemi tsarin Allah cikin mutuwar da za ka yi ta salamun salama cikin aminci wanda Allah yana ce maka ya ayyatu hannafsu yana ce mata mutuma inna irji'i ila rabbiki radiyatan mi ana gaya ma kalma mai daɗi ana cewa karka damu maganar wahala ta kare daga yau ana gaya maka ah, to kaga wannan ai ka riga ka tsira daga ba sai yasa lokacin da manzo Allah ya rasu sayyidina abubakar yake ce mana na fatima yana ce mata laysa alal abiki karbun ba'dal yau daga yau mahaifinki ya fitar ya huta daga wata masifa wato ita ce ake cewa duk wanda ya mutu yawa ya huta ko annabi ya ce annabi wata rana ya zo wuce ya ji cewa ah wane ya mutu ya huta sai annabi ya ce ai wanda ya huta shine wanda ya mutu da imani wanda ya huta shine wanda ya mutu da imani shi ya huta ba wanda ya mutu ba imani ba don wanda ya mutu ba imani so mun taba ne na bala'i ya shiga an bayyana to ita ce abin da ake guje mana sai ya ce wa min sharri fitnal masih dajjal daga sharrin fitinar ah, ah, masihi dajjal wannan ita ce addu'ar da ake bukata ya da akwai wasu addu'o'i da yawa bayan wannan amma wannan ita ce mafi girma kana iya ƙara da Allahumma hasibni hisaban yasira duk wannan yin shi ne shi ma me kafin wa kafin a sallama sallah ko ka ce Allahumma hasibni hisaban yasira akwai wata addu'a amma amma yana da dan zai wannan shi kuma Allahumma hasibni hisaban yasira abin da yake nufi Allah ka min hisabi hisabi mai sauki in an zo kiyama hisabin da za a man yi shi mai sauki hisabi mai sauki da Allah zai babawa ne za a zo ran kiyama tattaro laifinka Allah ya ce ka aikata ka ce ka aikata ka tabbata ka aikata ce ka aikata ba ba a maka kage ba eh, ba min kage ba to me yasa kai shedan ne kowa sharrin kai ne ko na abu Allah ya ce to duka wannan abin da nake tambayan ka ka aikata ka tabbatar da ka aikata to ba wanda ya ji daga ni sai kai kamar yadda rufa maka asiri a duniya nan ma zan rufa maka asiri da aka ka aljanna wannan ita ce